a nan man nan an dawo kamar yadda kuke ganin wannan dambe gashi nan an riga an saba dama kamar yadda kuke gani abu da ba hago da shi da ba hagon shafan yan sanda ana na ana dauke ba da ni la haula wa la quwwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abun babu da ni fara da gishiri